yadda wani ya taɓa bani labari wato wani wani attajiri ne ya kai mutuka cikin wadata ya kai mutuka cikin wadata shi wannan ya kai mutuka sosai sai wani ya je gidansa sai je same shi yana cikin yana azumi da ya je sai ya ce ya ɗanyi ce ka na ɗanyi jinkiri na tsaya buɗe baki ne sai zo yake ga wanda yake ike ce masa wani wani malam sun ji daɗin su ga anan duniya Allah ya bashi kuma lahiran ma kuma ba su kyale mana mu abin nan ba yake faɗan kirin wannan to da ya ga wani malami sai yake cewa to ai wannan ba ruwan shine kamar takawa jundiyan ba ruwan Allah da wannan wannan wadatar da Allah ya bashi ya fito ya taimaka wa al'umma shine wazifarsa shine wazifarsa shine aikinsa yawa can da ubangiji yake cewa wata awanu alal birru wa taqwa ku yi taimakekeniya akan aikin alkhairi kowa ya zo da abin da Allah ya hore masa a taru a wa al'umma in ka duba za ga haka sahabban manzan Allah suka yi a kowane irin sayyidina usmanu yawanci za ga saboda mai dukiya ne an fi faɗarsa gurin baiwa da miƙawa yawwa irin sai da na ali kuma wanda babu abin hannu da yawa a hannunsu za ga an fi faɗa su gurin shaja'a a gurin yaƙi to haka yake idan ubangiji ta baraka wata allah ya sa kai mai dukiya ne kana samu musamman kana tsakanin almajirai babu amfani ka kallafa kanka cewa za ka haɗa wani majalisi a gidanka za a karantar da mutane a wannan ba wazifa ka bace ka ebo ka taimaka al'umma da wannan abin da Allah ya baka shi ya fi. ko kuma kana da kuɗi kana da kuɗi Allah ta kadiri sai ka zo ka ce ai afuwan ko za ka yi taron molidi ka zo karantar da mutane ba. za ka karantar da mutane ka ebo ka taimaka mutane shine molidinka ai ba sai ta karatu ko ake maulidi ba ai haka ne ko ko in ka duba kuma magabatan mu can da suka gabata irin wannan shehunan mu can na baya irin wannan tsarin suka bi in kaga irin su alhaji ubawaru allah ya saka musu da alheri irin su ubarigin allah ya saka musu da alheri zamanin shehu ba za ka ji su ko wani littafi ba ko wani tara jama'a kawai hidima da kuɗi allah ya saka musu da alheri wasu irin hadimai ne wanda hayyu kusan ba irin su ba a cikin sha'anin faida kawai tun da kuɗi suka ba da kuɗi suke hidima karantarwa kuma da talifi da mane ne sun bo sura malamanmu su kuma su ɗauki nauyin malaman to haka ake yi in kana waje allah baka dukiya to yi taimako da dukiyar ka wajen cicibar addini in wani girma allah baka na hukuma ka yi taimako da wannan karfin da allah baka wajen taimakon addini shi kuma malami da yake almajiri shi kuma sai a bashi da littafi da karantarwa in bashi da shi yawwa shi ma in yana da shi sai ya haɗa biyu da wannan kuma ya da abin da Allah ya hore masa yawwa to takawajin duyin kenan